sai ka yana konewa kuma ita wutar ce amma annabi ibrahim yana ciki kuma shi ba zai kone ba ta gashi suna guri daya amma yadda Allah ya so kowa ya samu nan sakamakon haka zai samu sai ma da to da kadan daga cikin iko na ubangiji kenan wanda tun anan gidan duniya ya nuna mana ire-iren waɗannan abubuwa masu yawa kamar misali annabi Musa da dan uwansa annabi Harun a lokacin da aka halaka Fir'auna aka ketarar da su wannan ruwa su da mutanen su bani Isra'ila dubunnai kuma Allah ya umarce su su je su shiga baitul maqdis kuma har ashararin cikin su suka yi sako na gaya wa annabi Musa su ba za su je su yi yakin ba sai dai ya je shi da ubangijinsa su yi yakin idan an ci nasara a zo a gaya musu fa zahaba anta wa rabbuka fa qatila inna abuna qa'idun suka ce mu ba za mu je ba saboda mutanen da ke kasar sun fi mu karfi sai dai ka je idan ka yi nasara kai da ubangijin ka to ka zo ka gaya ma kaga wannan kalmar suka faɗa ta yi muni kuma sai Allah ya fushi da su Allah ce to ya haranta musu ba za su shiga wannan ƙasa ba tsawon shekara 40 qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatikuna fil ard fala ta'sa al al fasiqin